Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Karhe shida da minti goma sha biyar a birnin Yamai da kewaye masu sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabon muhawara ta Studio Kalangu. filin Mahara Studio Kalangu wani fili ne wanda a cikinsa muke baku damar tattaunawa kan maudu'ai daban-daban na rayuwar al'umma ta yau da kullum da alƙwarun masana a cikin mutunci da girmama juna. Ku samu shirye-shiryen Studio Kalangu a birnin Yamai da kewaye kan Alternative FM a kan zango mita goma da tara da ɗigo hudu. Challenge FM kan goma tara da shida ɗigo shida sai kuma Scoot FM ta kwara ta Sannan kuma ku samu shirye-shiryen kan shafin yanar gizo kan Facebook da kuma kan WhatsApp. da kuma ta hanyar gidajen rediyo 41 a bakan hulɗar studio kalangu a cikin jihohi guda takwas na ƙasar niger shirin muhawarar studio kalangu na yau zai mai da hankali kan batun komawa makaranta a ƙasar niger ta yaya ne somawar karatun za ta zama tabbat gwamnatin ƙasar niger ya ɗau niyyar sake buɗe makarantu da kuma somawar karatu a ɓangaren makarantun gwamnati da na masu zaman kansu wato makarantun da idan ba ku manta ba aka rihe tun ranar 20 ga watan maris kin da ta gabata wannan ruhewar makarantar na ɗaya daga cikin ka'idodin da hukumomi suka ɗauka don rigakafi da kuma yaƙi da cutar nan ta covid-19 a ƙasar niger wannan batun na sake buɗe makarantu ya biyo bayan zaman taron ministoci na ranar 29 ga watan afrilu da shekara 2020 furcin dai da minista na ilimi mai zurfi yahuza sadusu ya yi shugaban kwamitin covid-19 a bangaren ilimi da horo wato ya yi shi ne a cikin wani taron manema labarai da yau wakana a ranar 18 ga watan mayu na shekara ta 2020 a birnin yamai minista yahuza sadusu ya bayyana cewar za a sake buɗe makarantu tsawon kwanaki 45 daga ranar 1 ga watan yuni zuwa 15 ga watan jiye na shekara ta 2020 domin karasa karatun da yake a kan kishi hamsin zuwa kishi biyar cikin 100 a wasu bangare. To domin sanin takamaimai yadda komawar makarantar za ta kasance da kuma hanyoyin da gwamnati ya girka don tabbatar da somawar karatun a bangaren makarantun gwamnati da na masu zaman kansu ya samu ka gayyato muku a nan cikin ɗakin magana na studio kalangu birnin yamai da uwar gidan kyari falmata ta ma'aikatar ministan ƙananan makarantu wadda take tare da mu a kan layi salamu alaikum majiya Oh, muna tare da ku. Sai kuma Umaru Sambo na kungiyar malaman makaranta na firamare da kuma wato ma'aikatan kwantarage Sina Seba. Barka da zuwa Umaru. Barka muna lafiya. Muna tare da Amadu Suleiman Jika na kungiyar haɗin gwiwar kungiyoyin fararen fulla masu fafutukar inganta ilimi da horo a ƙasar Nijar. Barka da zuwa Umaru. Barka mun Makin mun gode karɓi goron gayyata na muhawarar studio Kalangu ni Hawa Usman nake muku barka da isowa. madalla mun suma muhawarar da ku uwar gidan kyare falmata. Eh ina jin. Madalla muka ce wani irin kallo ne kuke ma wannan batun na ministan ilimi mai zurfi dangance da sake komawa karatu ba ruhi wadda aka ma makarantu na wani lokaci. To eh mu murna muke yi da budewar eh, da kinga tun da fara mai dubara da sai nemi yaro ko mace zai koya ma ɗan shi a gida don kai ya mance abin da aka yi ni ina da wata jikanya haka na mata mhm. don ba bata da kwalwa ba ne amma sanin nemi metar na ceto yanzu ba a san lokacin da za a buɗe lakwal ba ɗan kaɗankin da ta iya kai ta yi kubce mata mhm. ka zo kana mata sau uku a mako mhm. ta mutu in biya shi yanzu mun yi wata guda muna yi yarinya da yanzu ta yi ƙarfi yanzu ta koma lakwal metar ɗinta ma mamakin ta zai yi. amma faran da sai suka bar yara suna wani balon suna sheshe-sheshe sun da kowa cikin anguwa uwaye ba su huta ba makwabta ba su huta ba kowa bai huta ba yanzu dai mun samu kanmu mhm. kuma an koma metrorin sai su koma su sha da baya kaɗan a nariyar inda suka tsayan nan inda aka yi kwamfon nan su ɗauka ma yara daga busa hal ƙasa don su eh, tuna musu eh, nasar ke cara frishin a musu firereki a koma baya duk abin da suka gani kafin kwamfon nan kamar za a yi kwamfo a musu revision kafin a ci gaba karan san kajiro yana isa ina ji suna cewa ya isa yana isa an san yana kirki ya san yadda zai yi ya yi program kin shi karan san kajiro ya ishe shi na ce yanzu kaman a ganin ku wannan karatun da za a koma a yi kwana arba'in da biyar zai sa a kubutar da shekara eh mana ɗazu na ce an san yankin da yake da dubara ya san yadda zai yi kalkasa yan kwanakin shi ya yi kwana goma na revision ko sha biyar ya yi sabon program ya ida shi a cikin kwana ashirin shi kenan sai a yi Idan aka eh, yi wannan? Daman bai yi sauran abin kirki ba a ƙare wannan corona kin yanzu. Wanda ya iya daidaita da lokacin shi duka yana hudda shi cikin ruwa. To hajiya mun sake dawowa kanku. To madalla. Mu koma wajen ku wato Umaru Sambo na kungiyar Sinasib. Shin ya ne kuka ji a lokacin da gwamnati ya ce zai rufe makarantu saboda wannan cutar ta covid-19 eh, to madalla muna yi ma radio kalangu da duk mutanen da ke shuraren shi sallama kuma muna muku godiya muna maika godiya mu wajen ku mu tun lokacin da aka samu ka guda sai muka ga gwamnati ta ɗauki nan da nan mataki na likelakwal muka ce to yayin da aka iya ɗaukan matakin ne na wa'ansu waje kama su kasuwa wasu motoci na jirga-jirga alakwalkin ma ana iya ayi yi basku mine ne abin gakin da lakwalkin ya ne za a yi a yi soban shi da bai ma kai ba a shiga nan irin wanga halin da aka shiga kalasoshi wanda ya kamata a su bana su za su yi nema ana iya a rike su lakwal mun ba da shawarorinmu don saboda a yi abin da zai sa wanda za su ta nema don saboda lakwalkin na bana ma balle a firamare lakwalke da ba irin shekarun da suka huke ba ne mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. a bana kowa ya sani a lakwal premier dai babu abin da aka yi karatu dai ba a yi ba don mun samu muhawara bisan kan wani shani na abin gana nan niger da director king eh, innovation da kalite na education na minister ah, da dedication na baz mun yi muhawara da shi inda shi da kanshi ya raida da hakanan ne a bana dai karatu dai sai dai hamdala sai kuma muka zo muka hada cikin wanga eh, pandemi na covid mhm. nan da nan ko da aka ji an samu mutum guda kawai sai aka ce to an liƙe alkwaloli me mu ayar tambayar mu nan yanzu buɗewar da aka ce a yi babu dan malati na covid ne akwai to dan menene yanzu kuma za a ce an bude lakwal a halin kuma an san kenan cutar tana kasar tana ciki ya amma abun da za mu iya kya don saboda dai mu kasashen mu mun zama 'yan amsan wakan shata ne faransa ta buda in kuka duba duk kasashe masu hulda da faransa masu yaren faransa duk a lokaci guda suka bude gaba ɗaya don me saboda faransa ta buɗe lakwalolinta a can gida kenan lakwalolinta da suke nan kasashen namu su ma sai an bude yansu su ta lakwal ba don saboda ɗiyanmu ba ne aka bude lakwalolin ga kuma karan san kujur ita hajiya ta ce ta ɗaukan ma jikanyar ta ko yatta mushe ai ba kowa ke da hanyar ƙarfin ɗaukan mushe ba kenan ɗan talaka yau wanga abun shine ya jima bisan shi zai faɗo ba karan san kujur lokaci na karatu akan abun ga zamu tahiya akwai abun da ake cema tunatarwa mhm. kama yadda da take revision akwai sabon sani acquisition kenan kuma akwai lokaci na a duba a tantance a gani yaya ne sabon sanin nan ina ya zamna ta zamna ko bata zamna ba mhm. lokaci uku ne cikin tan na e-, equal to karan sanki jur aka ce za a kara akan a baya ba a yi ba komi yanzu kuma an ce karan sanki jur su za su isa a tunatar ma yara basu karatu ne fa duk lokacin da yaro ya yi sati guta yana zama gida yana huce sati biyu mhm. abubuwan da yake manca yanzu an kai nan wani lokaci za a ɗauka cikin kwana 45 kinga a tunatar da yara a tasar musu da kwakwalwa mhm. don saboda wata har wajen biyu muka yara su kai suna gida kuma yanzu wani lokaci kuma za a ɗauka a kawo sabon sanin abun da ake son su ɗauka kuma wani lokaci za a ɗauka yanzu a ta a ce a gwadi a gani bakin ina ne sanin ya zamna kawai dai lakwalcin kama yadda ce ne muna ma ga tambayar kanmu anya don saboda yara su samu wani abu ne ko ko a'a lakwalkin za a bude shi ne saboda abu wajen uku daya faransa ta bude lakwalolinta a can gida kenan lakwalolinta na cikin kasashen inda ita ta yi kaki su ka toha su ma dole sai sun bude koko akwai lakwal prive akwai wanda suka suka bude lakwalolin su ma ai suna ta kunhon baki mhm. sai gwamnati ta bude lakwal saboda mi akwai 'yan kudin nasu wanda ba su karba ba ba su biya ba ba matalla don koko saboda su ne aka bude lakwal amma dai ba dai saboda a ce wai a ceci koko ko lakwalkin a samu a taɗo Mahu gani kamar sambo idan ba a yi ba hakanan kin yara kasu zamana su yi shekara ta shal wadda ba a yi ba karatu watakila ko gudun wannan ne ya sa gwamnati ya ce a cikin 'yan kwanakin nan a gaggauta abin da aka samu a ɗan gyara yara su samu su yi gaba don da su zamana su yi karatun shal. Mukin ma ba mu son a ce an yi shal. Mhm. In akwai abubuwa shawara ne da mu da su da duk wanda lakwal ta shaha. Mhm. ya kamata yi a zamna guri daya a san ne ya kamata yi lakwalkin mun taba gani inda shekaru yayin da ake kya shi sama wanga shekara ya shiga cikin wanga shekara amma duk da shekara guda ce mhm. duk dan mi dan saboda a ceto karatun amma yanzu babu wanda san harkar lakwal da zai ce mini ana iya a yi sovan ecole da kwana 45 kenan ina ganin cewa sambo lokacin da aka yi shawarar tsaye da wannan ba a hada da ku ba ba a nemi shawarar ku ba mu dai namu kungiya dai ina iya buga gaba in ce mu ba a yi shawara da mu ba amma lokacin bayan an ce za a buɗe shekaran jiya da minista mai kula da ƙananan ilimi na makarantu ya tara kungiyoyin da ke kula da lakwal ya ke musu ga abubuwan da muka tsaida ga abubuwan da muka tsaida kuma su ne muke son mu yi mhm. don saboda buɗewar ga talakwal mhm. ba a'a mine ne ya kamata mu yi muna iya buɗewa ko ba mu iya a'a mun ɗauki niyya za mu buɗewa kuma ga abubuwan da mun ka tsaida za mu yi kenan kama mu yi appreciate ne mu sa ido ne ba wani don saboda mu ba da wani shawarar mu muna a'a nan ya kamata a gyara koko a'a mun gode umaru sambo mun sake dawa kanku amadu suleiman na jika na wato kungiyar farar fula rosen a matsayinku na mai kishin makarantu a kasar nijar wani kallo kuke ma al'amarin ilimi da horo na kasar nijar a halin yanzu oh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna godiya ta musamman ga fiskan studio kalangu da wannan goron gayyata da ya bamu kuma allah ya bamu dama mu amsa shi mhm. zancen kallo wanda za a yi bisa kan koma lakwal ko kuma abin da gwamnati ya tsara mhm. lalle mu muna kishin lakwal amma kowa ya ce lakwal dole na sai ansa fi gwamnatin uwayen yara yaran da malaman makaranta mhm. tunda muna bukata ilimi kwakwara wane ne ya ci hizan cikin hali na ya kamata kamin duk wasu abubuwa da za su zawa baya mhm. malamin makaranta gwamnati yau na bisa gari shi na hisa malaman makaranta cikin hali wanda ya kamata mhm. dole na yau kukan da ana yi bisa lakwal surtu waɗanda suna kwantaragi albashinsu bai zauwa akai-akai mhm. kuma duk wanda kwanda yin wasa ya waye an ka buƙaci shi aiki to an san akwai ana samun kuskure ana samun tangarda cikin aikin da za a yi kenan in ana so a a samu yadda kamata dole na sai an samu malamai cikin hali nagari yannan su uwayen 'yan makaranta sai sun sa ido bisa kan abin da aka yi akwai wanda ad ilimi wannan ne ya kamata wannan bai kamata ba in akwai hali akwai komite da an yi kira yi cikin lakwal-lakwal suna iya zuwa su tambaya su zi a wannan wuri akwai rigisa ko ko mun san bai zawa ga kara ga itace an su su ya ya kamata mene ne a mahari in akwai harshen yazin aiki mi an mahari yazin aikin musa nan duk da matsalar mu kowa ya santa yau akan gyaran makoma ilimi dole sai gwamnati ya zage damji tunda ilimi abu na wanda battarci ba a mai rikonsa kai na kafi dole ne za a kama shi da kyau domin ilimi shine yana cikin gimshikai wanda suke sa ƙasa ta bunƙasa mhm. wato amadu suleiman na idan aka so makaratu a ranar ɗaya ga watan yuni shin a ganin ku a wani yanayi ne 'yan makarantar za su kasance akwai fargaba ciki mm-hmm. saboda mi ga wannan zancen ciwo mm-hmm. abun da aka yi can baya tana yiwuwa saura ba su ma fa'inci su ba da kyau mm-hmm. an ce za a koma lakwal e shi gwamnati wani matabakai ya ɗauka yaran nan in sun zo bisa lakwal an dawo lakwal ko kwana 45 su ban saran a ce suna iya eh, ba mu dama gurin da aka sa gaba a cin mai mhm. kuma duk waɗanda ka harka lakwala sun tabbata e ba mu bukata a ce an yi ne blank mu mun buƙaci kamin gwamnati ce a buɗe lakwal mhm. wai anya ya samu shawarar malaman kiwon lahiya da ra'ayinsu na aka ce a dawo lakwal kamar shi contamination kinan sai a riska zero ventana na covid kin tunda yan an dawo da kwal suke veut dire a mun tabbatar da cewa shike na ciwo ya kare an amma gwamnati ta ɗauki wasu matakai gwamnati ta ɗauki matakai mhm. mun ji an haɗi radio mhm. amma eh, gari da yawa niger ba karamar ƙasa ba ta in cikin birni an samu an yi executive su an yi su ƙauye su sir ba za a yin su ba ba za a kiyaye ba ba za a kiyaye ta ba me yasa kuka ji haka saboda ni wani ƙauyen ma yanzu an fara ruwa ko mhm. yaran ba za su zawa alaƙa kwata kwata ma in ba su zo ba ya za a yi ta ya za a yi a kamo gira gida gari gari za a biya su a maido su lakwal ko kaka za a yi mhm. bukatar mu gwamnati zai shi kokari shi ɗau mataki wanda ya kamata na a ce a babu kace na ce yan an koma lakwal ɗin nan a yi karatu wanda ya cancanta wanda zai bari waɗanda suna biɗa su ta su yi biɗa wanda Allah ba sa a samu su ci gaba. To madalla mun gode sosai mun sake dawa kan ko Amadu Suleiman. Salamu alaikum Hajiya wani gidan kyari kuna jin mu? Eh ina jin ku. Mhm. Shin a ganin ku kaman ita wannan shekara ta makaranta wani irin kalubale ne za ta haifarwa ga 'yan makarantar da malaman nasu? koma nan da za a yi da aka ce za a soma ita ranar ɗaya ga watan yuni to hausa ce ta birgi birgi sallar kura eh, yanzu malaman suna komawa sun san da suka tsaya sun san da suka kwana sun san da za su tashi mhm. to matsalar lokacin karansan hutun mhm. malamin da bai kosa ba bai iya wannan bai iya daidaita karatun kwana arba'in da biyar mhm. sai malamin makaranta da ya kosa ya san dubarar da zai yi mhm. ni kama yanzu in ce aka ba ina da terminal ko ina da premier ko ina da comedy professor sai ta lise ni na san yadda zan yi mhm. in kare program ke raba in yi polycop ni exploiter maza maza mu raba mu kare amma in na ce in tsayin yi furu magistral ban na kariya don polycop zan yi ta yi ana raba eh, tur duka mu samu leson biyu uku mu kakkare kuma mu yi da de fashi san biyu ni dai a gani na haka ya kamata a yi amma kan mu tsaya muna jini ne eh, situation de crise ne mu hudda mu cikin ruwa wannan ko na gaya muku na ce sai wanda ya kosa musan lakwal jarumi da ya san menene ta lakwal shi zai hudda kan shi da ruwa hajiya shin wani irin matakai ne za a ɗauka don yaƙi da yaɗuwar wannan cutar tunda an san akwai ta kuma za a komawa makaranta to mu mun yi an ce a sa takunkumi vet. lalle wannan yaro duk ya samu ya zama to yana da ɗaya biyu kun san ya da kayan su wani daga ya je ma lakwal zai je fashi wannan matsala guda ne an ce gaban lakwal ana sa so da sabili to fili da mili elef wani irin so ne za a sa wani irin sabili ne za a sa musu wannan kuma sai da an sanya sai an kadirman sai sun zo kusan su dan kokowa za a yi menene za a yi wurin shiga ma don ka so da sabili jewa da su sahani jewa za a kawo a aji kuma surveillance su yi aiki a wanke hannu a sa takunkumi kuma an ce 'yan metar 'yan metar to ni matsala 'yan metar 'yan metar kuna ganin spartable bisa tabul guda yara biyar shida yaya za a yi shiri je su enquête ni an tankan sanyan na ga klasoshin surcharge ma ne klas guda 70 80 hamsin sattin yara suna kwale da juna kamar sardin cikin kwanko to gwamnati bai ga wannan ba tablolin za a ƙara a za a yi dimashin kin kilaskin ya ba sake abu za ni duk cikin wannan haraka abin da ya dame ni abin da ya dame ni kwarai kwarai da suka yi komitan su ba su yi far apel ba an sanya kwararre person resource masu iya ba su ide sai suka dauki kawai mutane da suke tebusa terrain suka yi kwamitin su kuma yaro shi bai san menene corona ba in an ba shi takunkumi ya sa bai san me yasa ba ba a yi sensibilizan shi ba to shi ne a yi matsalar to kuma ba vatkin da aka raba da a yi place gwamnati ya yi cikin ekwal lalle an raba cikin gari cikin ekwal ma ya kamata a kawo karton karton yan mana suna da ekololi yanzu kuma a yi dezinfecte ba a tashi ba le premier juin a ta yi ga kura ga tautau ga wane ne a wanke kilasoshi a gyara a sa wannan ba san desinfectant ba a yi komi ya kuma yadda kwala a niyami a fi forte raison au Ni ce kamar da aka ma masallatayya kenan dakunan eh, karatu ma a. duka ba. Ya kamata in ana desinfectant cikin anguwa ma a zo a yi. Madalla mun sake dawowa kan ku uwar gida falmata. Mu dawo wajen ku Umaru Sambo na kungiyar Sinaseba. Shin a ganin ku wannan ruhewar ta makarantu ba ta zama wantowa cikas ga su 'yan makaranta da makon malaman nasu a kikas kuma ta riga ta zama eh, babarbara ina ina mata godiya da ta komo baya kuma ta raida da abubuwan da muke gai don saboda yanzu ita ma da kanta ta fara ganin da kwanakin da aka dauka ba sa isa ba kuma akwai matsaloli da yawa ni uwayen yara da yara ma ne nake ma kuka don saboda mi wallahi a tada lakwalkin farin ciki ne amma ba cikin wanga halin ba ni cikin wanga halin har gaba gare ni don saboda me ba ma shiga lakwalkin ba an shiga lakwal recreation yara yesu ya ne za a yin shi wani babet nan ko babban ya, muka kare da babet balle an ke yara wani wanke hannu sabuli da mine ne mun ga yanzu har manya-manyan ma'aikata na gwamnati ma kawai ruwa zalla ne ake kawowa babu sabuli sabulin sun kare sun ɓaci kenan ya za yi a ke mini duk lakwalolin nijar ana iya abi su da bokati na ruwa da sabulun wanke hannu banda ma kuma masu sai ma yara abinci abinci mhm. banda wannan kuma yaran ga a recreation ya ne za su yi cuɗaya su ni na ga a class cikin nyamai inda adda yaro ɗari da wani abu ba dubul fili ba ko gida uku aka raba su to in sauran sun zo da sahe sauran sun zo da marake na ukun wani lokaci za su zakwa balle gwamnati ya ce kada su wuce mutum biyu bisa aji bisa alhali kuma su da babu ma ajin ha babu a ƙasa ne aka ce koko bisan sai da masu ka gai koko bisan tabarma yaro biyu abu ne da bai wa kawai son rai ne an ga suwa ne suna yi mu ma bari mu yi e lakwal ga juan aka ce mhm. nan da kwanaki daga an fara ruwa mhm. shikenan babu lakwal tunda dai uwaye jaye diyansu za su yi su tai yi musu aikin gona akwai lakwaloli wanda ake na zane wanga mhm. su ma daga an faruwa su babu zancensu su to kenan ya ne za a yi amma inda kama an yi shawara ne an dauki abun ga yanda mun ka ce an kira kowa yin abun in aka yi shawara wallahi lakwal kinga ana sofan shi da bai kai ba wani abun ga an da an troisième da an terminal da su za a yi yara ƙanana sai su yi zaman su in ana so tabul guda ma yaro guda yana zama mushuna suna isa kalasu ajojin suna isa amma yanzu sai suka tai suka yi tunani da kansu suka bugu suka ce kawai a yi wallahi kama yayin da na gai tun da harin uwayen yara suna ta jin daɗi lakwal za ta tashi mhm. za ta da lakwal mhm, mhm, amma ban ce ko sun koma suna tunani da cutar ga akwai ta yanzu. yanzu sun ban katse muku lumfashi ba ganin cewar bayan cutar ta covid-19 nan da ɗan lokaci ha za a shiga lokacin damana gashi kuma mahi yawan dakunan karatun nan musamman ma na cikin jihohi duka na zana ne shin a nan gurin me ya kamata a yi don ya zamanto cewa idan ma an yadda gwamnatin ya so kamar abubuwan da gwamnati yake so cikin kwana 45 kin nan an samu an ceto sauran karatu to ba gashi ba an komo inda nake ni ga muku reality kin lakwalkin Niger daban ne da wa'ansu kasashe don saboda bisan ɗari sattin na kalasoshin duk kama da kuka gai na zana ne kenan kuma ga lokacin damana ya kai tun ruwan hari ma zanaku diyawa yawa sun watse alhali su kuma zanakun da kaka ne ake yin su kahin wata lakwal ta zo kuma ta yi kuma abu kenan su sun baci babu zancen kuma ake a sauya su babu kenan wa'annan kalasoshi su hudda su ne za a yi lissafi mhm. don saboda ajojin da adda koi wa'anda na sima ne koko na semidiyar ne ba su isa inda an yi shawara wallahi ana samun mahuta ga yadda ta kasance madalla mu koma wajen ka amadu suleiman najika shin wace irin gudunmawa ce za ku iya kawo ma gwamnati don komawa karatun ta inganta a matsayin ku kungiyoyin fararen fulla masu kokarin inganta ilimi da horo to gudunmawa da muna ba da ita ce shawara da na farko gwamnati su matakai malamin makaranta zan ya girku ya ilimantu sosai yadda za su yi masu transmitter kin ilimin ga sauran ɗalibai kuma fursove lekwal in ana so a hita cikin wannan ƙangi dole gwamnati sai ya koma wajen malaman kiwon lahiya eh, magani da aka ce ana bada shin maganin nan suke nijar gaba ɗaya tana yar samu ne in suna yar samu ne wacce hanya za a bi a ce kowa da kowa ya sami fiye da kamata lokacin da ya cancanta kamin a ce lakwal ɗin ta kama gadan-gadan mm-hmm. tun da dai sun zage damce sun ce e dole na sai an koma lakwal mm-hmm. lakwal da farko na ce lalle lokacin damuna bientôt nous serons dans une période hivernale mhm. damuna za ta zo za ta zo mm. kenan in ta fara mhm. kwal din nan da Umar ya yi zance madam Falmata ta yi mhm. mayawancin su sun kasance na zane kuya ya za a yi abin da ya kamata mu dai ga namu gani gwamnati ta ce a ce ba dukkan ɗalibai za a ce a maido lakwal ba to ya ne za a da sauran eh harka shawara ta mm-hmm. wasan gida ta ba ta waya mm-hmm. yan kankana ba wai an ƙi su bana mm-hmm. nan nan su ma saboda kariyar lahiyar su tana yiwuwa a ce sakamako na harko ya hito ko ana a a ce musu su yi zaman su da wannan sakamako na harko za a aiki wanda zai ci gaba ya ci gaba wanda ya cancanta shi da kan kalaskin ko shi maimaita kalaskin da ya yi shi yau kuma idan aka sa suka yi gaba alhali kuma akwai abin da ya kamata su gani wanda zai unhane su gaban kuma su gan shi ba a mhm. malaman makaranta sun yi na'am da cewa an ɗauki lokaci wanda yara ba su yi karatu ba mhm. kenan in an sake fi karata zo an yi rantare mhm. kamin a fara musu karatu na abin da ya kamata nasu ta ce a yi waiwayen baya abin da ya rage kin nan a yi kwamfilite a kawo shi a yi allasu sai a ci gaba ga karatun shekara da ta kama mm-hmm. na gani haka nan cancanta a yi. To madalla. Madalla Suleiman Amadu Jika na Rozen mun gode mun sake dawa kanku. Alo, walgida gida falmata kuna jin mu? Eh, ina jin Madalla. Don ganin cewa an samu mafita a cikin gaggawa kan matsalolin da makarantun boko ke cikar da su a kasar niger An girka wani kwamiti da ya yi ganawa da dama a birnin Yamai. Shin ko za ku iya bayyana mana manya-manyan batutuwan da aka ɗauka a cikin wannan ganawar idan kun kasance a ciki? Akwai gyara inda sun sa su person resource ana iya yin gyaran huska. Da mu sai mu ce to eh, a yi ko wata biyu eh, shi wani shiye examen utu tun da yanzu back sportif cikin karan sun wani lokaci za a yi back sportif kun san ba a yi back sportif ba ba a yi bfs sportif ba akwai wani gudu da ake kahin examen in examen ya yi sauran wata guda na brevi ana gudu in baka ya yi sauran wata guda ana gudu to tsakanin baka da gudun wata-wata ne to yanzu karan san kajur yaushe za a yi wannan gudu yaushe za a dole su yara su yi gudun nan kahin baka ya zo kahin brevi ya zo ba su iya cigiyan wannan ba tun da su sai a ba to da ana hudda ma wani geografi ne da ko istuwar a bak yan ba yanzu ban san ana yin shi ba ko ba a yin shi amma du akwai matakai da ya kamata a ɗauka kahin a yi bak da breve to cikin san kishur wata guda guda ne ya kamata a yi tsakanin examen da gudun nan san kishur yaushe ne za a yi gudu yaushe ne za a yi bak sportif yaushe ne za a yi btc sportif kuma da ratrafash wanda bai samu ya zo nan ba bai da lahiya kun gani akwai ratrafash da ake yi to yaushe ne duk wannan an karan san kizo shine ba yanketi eh, dukin kun gani akwai wannan duka gashi kuma gaskiya nake faɗi gaskiya ne kai To mun gode uwar gida mun sake dawa kanku madama kyare falmata. Shin Umaru Sambo na kungiyar Sinaseba me kuke jira ta kamaimai daga gwamnati a game da wannan komawar ta kwanaki 45 da zai Eh, abin da muke jira abubuwan yawa gare su yan dabar dai mushinan mu mushanu a kwana 45 kin nan mushinan ga in an kai a lokacin da ya kamata a biya su ba a biya su ba ana tsaye da aiki wannan kuma lokaci ne da ya kamata a hudda kuma cikin kwana 45 mhm. ni gaya muku kama da harin 'yan uwata babarbara falmata da harin take kwana 45 suna isa yanzu kuma ke gani ta komo ta gani da kwana 45 kinnan sun yi kaɗan don mhm. ta ɗauko brevet sportif ta ɗauko menene an ce ana zuwa double fli ko hadda su mercredi suwar ana zuwa da mhm. samdi mhm. a l'école primaire wani tanadi ne aka ɗauka don da mushina a samu a yi musu abun da zai za a kya mezur da ma. a mhm. raka su mhm. don su ji karhi da kuzarin yin aikin nan tun da dai ba a zo ba a ce an ɗauki merkredikinsu da samdikinsu sahe hakanan banza abunga kenan ya kamata a ce akwai abun da aka tanada musu don saboda su samu karhi da kuzarin yin wannan aiki mhm. ke dai a je dai an yi ba ƙauye wayo wanga abu allah da ya sa a ce an yi shi an gama amma wallahi ba ta yi tasiri ba kwana arba'in kin da biyar ba sun yi tasiri ba mu kuma abin da muke roko allah da ya kare yaranmu don saboda ba mu ce ba gwamnati ta dubi yaran lahiyar tasu ko da ta ce za ta bude lakwal mhm. roƙo muke ga allah sarkin nan mai kowa mai komi ya kare diyanmu amma ni ban gaba eh, wanga abu ban ganin mishi ba eh, karshe da abun gaba eh, kun ga a senegal yara da kansu suka hoto suka ce wallahi ba su koma suka ce tun da dai a lokacin da aka liƙe lakwal mutum guda abai da lafiya yanzu suna da wajen mutum dubu biyu kuma a ce su koma lakwal kenan suka ce ba lahiyarsu ba aka duba mhm. gwamnati ba ta kula da ma da lahiyarsu ba mhm. don saboda inda ta kula da lahiyarsu ba ta ke musu koma lakwal amma nan nishar da ke abubuwa in an yi shi kawai yi ne muke yi ba sai mun tsaya ba mu ma da kanmu muke wanga abu da gwamnati ta yi anya tana bisan hanya ko ba ta bisan hanya ya ne su senegale su yara kanana ma su ne suka ke suka tuna da kya a ba su koma saboda gwamnati ba ta dauki lahiyar su bisan kan komi ba amma nan a Nijar sai ka gani manyan masana uwayen yara tabi ake lakwal za a koma cuta kuma sai yawo take mhm. mun ga yanzu ta koma ta sauya abun ga gungu allahi a tsaya a duba ana iya ke kwalkin ga ba ma sai an yi irin wanga abubuwan da ake neman yi ba to malam sambo kamar yanzu wani irin sharori ne ke gare ku don a kubutar da al'amuran ilimi da horo a ƙasar Nijar daga ita wannan annoba ta COVID-19? Shawarar, shawarorin mun yi su a bayyane, a rubuce da komi da komi, fasa fas da su. Mhm. Mun ga musu yadda ya kamata a yi. Da tun da harin ma lakwal bai ma kai ba sai an liƙe shi ba ya da dai na gaya muku aka ɗauki matakin nai ana yawo ana kasuwa ana jirga-jirga haka da lakwal ita ma da ta tsaya ai ƙananan yara kama yaran da wanga yake deja suna da wata wajen evaluation biyu an taba an taba fair percent yara da evaluation ma guda in ma da an bi shawarorinmu na tun da hwara kala like lakwalolin masu sama akal bar lakwalolin an sem de an troisième kama yadda na gai da terminal suka ci gaba da zuwa la lakwal a ɗauki matakin nan a lokacin nan ma an sem de manya ne an troisième manya ne an terminal manya ne sun sayar za su sun san yadda za su yi su kare ka mhm. amma wa'anga diyan namu an kanana an yi an cp e, da za a zo a ce wai su koma la lakwal kuma da bavet a lokacin nan inda an yi haka nan da lakwal ta samu riba sosai da ba an kai matsayin da amma sai aka yi abin ga a faransa ta lika lakwal duka mu ma liƙe a samu to madalla bu mun gode kwarai da gaske dan saboda mhm. eh, me ake kya a nishar wani abu a kai mhm. sai kashi ana kya ai wane shi kasa kaza su ma sun yi kama lokacin da aka like masallatin ne sai aka fara ai makka ma ta like masallatin ne dan menene Niger babu mu like masallaci makka ta like masallatai makka a lokacin nan makka baki ne ke zuwa suna sallah da kasashe na waje ai ba su like masallatin ne ba saboda ai makka mutanen su da ke ai kullum muna gani suna sallah su mai baki ne aka ce kasu shigo mu ma mun like frontier ke mu baki ba su shigowa ya mu ya mu ne mu tai mu yi sallolin mu ya mu ya mu ne mu tai mu yi lakwalolin mu mu yi karatun mu a sai aka ce kai kama aka ce me ake kya menene ya hirgita eh, zabuwa mata bi mun gode sambo ina ganin ta ma lokacin namu iya hararen mu ko wato malam malam amadu jika shin kai a ganin ka menene ya kamata a yi don ya zamanto cewa an kubutar da makarantu an kufuta da al'amuran ilimi a kasar Nijar daga ita wannan annoba ta COVID-19. To, uh-huh. mu ana mu gani in ana so a kubutar da lakwal ko ko harkokin ilimi uh-huh. a Nijar. Gwamnati na farko dai kamar yadda ce ta ci a ce ta sa malaman makaranta cikin hali na ya kamata. Uh-huh. uwayen yara su ma su sa ido ga abin da aka yi. Yaran su ma da kansu ba za su tsayawa a baya ba mm-hmm. ta ci mu tashi tare ko kuma gudu tare mu tsira tare mm-hmm. a takaice dai su suke zufediye to madalla mun gode sosai uwar gidan kyari falmata kuna sauraron mu ina sauraron ku madalla shirin namu ya zo karshe wani irin shawaru ne ke gare ku don a fitar da al'amuran ilimi da horo a ƙasar niger daga wannan annoba ta covid-19 to kun san ana gwamnati gwamnati ya kamata a yi kwamfan zirkin gwamnati ma mhm. ba mu taɓa zirkin eh, epidemi ba in ba wani shi ba eh, ciwon wuya da dussa test aka sani mondialama kone kayan mutanen ake hal, mutanen ma abin ne su a toye kayansu don niger c'était ban ci la panique générale amma wallahi ina yaba gwamnati da ya ɗauki abun da karhi eh, ba su yi eh, suka yi kuzari nan da nan suka hima ƙasashen nasaru kama shikinsu bremen nan nijar mun kama shikinmu wallahi mun kama shikinmu an dauki da mutuwar da za a yi yahi haka ni nike gaya muku an kama jiki gwamnati ya yi aiki me yanzu abun da za a yi in yara suka koma sensibilisation za a yi a nemi mutane da za su shiga ekol-ekol suna sensibilisation gwamnati ya biya su a shiga lakol-lakol ana waye ma yara ƙanana kai kasu ya da takunkumin su su wanke hannunsu daga daga recreation su su sai abinci su zo su zauna su ci guda daga an saki lakol kowa ya gude shiga motocin uwayen in suna da mota an basu da kowa ya gude ta gida ka a tsatsaya na wani kokowa kokowa. Wannan kaman mushanin za su yi shi ko kuma wasu mutane daban tun da yanzu kwana arba'in da biyar ne. Idan kuma an ce ha ɗauki. Mushanin su yi shi kuma bai yawa kuma mu ma mu yi shi. Ko ba gaskiya ba bai eh, yawa. Iban da gida su riƙa ma'ayansu. Eh, eh mhm. a yi a shiga da san kilomita a tsaya a yi sensibilize a gaya ma yara ko cikin recreation a sa o parlor cikin kur yara suna ji. Eh mana a sa o parlor cikin kur ana cewa covid disease ku wanke hannunku ku sa takunkumi cikin kuri a recreation kowa yana saurara mm. a sa du equal surtout privé su suna da muwayen kin shi public kullum suna kuka da rishin dala kun gani <laughs> donc a cikin école publique ma a sa o parlor ana hodi cikin recreation ana yi ana hodi ana kamar aeroport ana hodi ana hodi comme sa ciwon yana dama kuma gidajen ma uwaye su ma su magana su bar kokowa da juna mhm. ka san yara su tu yara yan maza son kokowa gare su a ka da wannan a ta da wannan a zamna dan cikin ku a ci abinci a koma daga amidi yayi ko katarzar kowa ya watsa ta gida ka kowa ya zamna cikin ku a kori kowa ya hita kuma a yi desinfection su tu toilet kuma ni dai abin da zan faɗi kenan kuma gwamnati ya cika eh, da da kura jikin shi da ya dauka da hamzarin da suka dauka. abun da ni ya burge ni abun da gwamnati ya yi ko ba gaskiya ba ya birge ni amma su ƙara ƙoƙari kuma su gashi. To insha Allah. To madalla mun gode sosai uwar gidan kyari falmata. Nan da muka zo ƙarshen wannan muhawara ta studio Kalungo da ta karkata akan batun komawa makaranta a ƙasar Niger. Ta yaya ne wato sumawar karatun za ta inganta. Kun saurare mu tare da uwar gidan kyari falmata da muka ɗauka ta waya ta ma'aikatar ƙananan makarantu da Umaru Sambo na ƙungiyar malaman makaranta da ma'aikatan kwantarage Sina Seba sannan kuma da Amadu Suleiman Ji jika na kungiyar farar fula masu fafutukar inganta al'amuran ilimi da horo cewa da rosen mun gwada karbi goron gaita mahauran studio kalangu masu tare kuma an gaishe ku a game da kuke bai da musu ruka tana gidan jirgin da arba'in da ɗaya hudu mafaɗin ƙasar nijar Amma da kowa da kwani a usman nake mana sallama sai wani lokaci insha Allah.